sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Asabar 12 ga watan Maris na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya 'yan bindiga sun shiga garin shimfiɗa don kwashe mutane da kaddarorinsu. Sannan wakilan ƙungiyoyin cikin gida a jamhuriyar Nijar da na Majalisar Ɗinkin Duniya da na ƙungiyar Tarayyar Turai sun yi taro don duba halin da ake ciki game da batun mutunta 'yancin mata da yara. Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsinduma cikin taskar rahotanninmu, bari mu ji yadda duniya ta yi ne. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. sojojin rasha sun ci gaba da lugudan wuta kan kasar ukraine da bindigogin atulare da kuma hare-haren jiragen sama a yau dinnan asabar yayin da kuma ake gumurzu a arewa maso yammacin kyiv babban birnin kasar da ma sauran biranen kasar da dama kuma sojojin rasha na ci gaba da jan daga a tazarar kilomita 25 daga babban birnin kasar. wani harin makami mai linzami da rasha ta kai ya yi kace-kace da filin jirgin saman sojojin ukraine da subahin yau asabar a cewar magajiyar gari natalia balisinovich ta ce wani depo ma na man fetur an lalata shi wasu rokoki da rasha ta cillo sun lalata wani rumbun makamai daura da basilkiv ma'aikatar harkokin wajen ukraine ta tura wani saƙon twitter a yau asabar mai cewa sojojin rasha sun kai hari kan wani masallaci a mariupol inda wasu mutane 80 ke fakewa ta ce wasu daga cikin waɗanda ke cikin masallacin 'yan turkiyya ne to sai dai wani mamban ƙungiyar ɗaukaka masallatan suleiman a mariupol wanda ke cikin masallacin a lokacin mai suna ismail hachoglu ya ce ba a kai ma masallacin hari kai tsaye ba to amma ya kama da wuta a cewar kafan labarai ta afp Shugaban sashen sama jannatin Rasha na Roscosmos ya yi gargaɗi yau Asabar cewa takunkuman da ƙasashen yammacin duniya suka ƙaƙaba ma rashar na fa iya sa tashar sararin subhana ta ƙasa da ƙasa ta ruguje yana mai kiran da a ɗage tsauraran matakan da aka ɗauka. A cewar Dimitri Rogozin, takunkuman waɗanda wasunsu ma tun gabanin mamayar Ukraine da Rasha ta yi aka ƙaƙaba su. na iya kawo tangarɗa a aikin sarrafa kumbon da ake amfani da shi wajen kula da tashar. Saboda haka ɓangaren rasha na tashar wanda shi ke saita tashar kan falaki na iya samun lahani wanda zai iya sa tashar mai nauyin tan 500 ya faɗo cikin teku ko kuma bisa doron ƙasa. abinda shugaban tashar ta roscosmos ya rubuta kenan a saƙon telegram shugaban taiwan tsai ingwen ya ziyarci wurin horar da dakarun kota kwana a wani sabon tsari na zama cikin shirin yaƙi a yau dinnan asabar shirin da aka daɗa ƙarfafa shi biyo bayan mamayar ukraine da rasha ta yi ganin yadda china ke kwaɗayin mallake wannan tsibiri Yaƙin da ake yi a ukraine ya tayar da muhawara a taiwan wadda china ke ikirarin ta ce game da shirin ɗamararta da kuma dabarunta muddin china ta nemi yin amfani da ƙarfin soji wajen kwace tsibirin kamar yadda ta yi ta barazanar yi Kasashen Turkiya da Armenia sun yi alkawarin kama tafarkin maido da dangantakarsu bayan wata ganawa a yau dinnan Asabar wadda ministan harkokin wajen Turkiya Melo Kasoglu ya kira mai fa'ida kuma kwakwara. Bayan tattaunawa da takwaran aikin sana Armenia Ararat Mirzoyan, Kabusoglu ya ce Azerbaijan ma na goyon bayan wannan mataki na maido da dangantaka. Armenia da Turkiya ba su da dangantaka a diflomasiyance kan iyakokinsu ma a rufe yake kuma ga tsabar kiyayya wadda ta samo asali daga kisar kiyashi da aka yi ma armeniyawa a ƙarƙashin daular usmaniya a yakin duniya na ɗaya a gai da ibrahim ka almasi garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kamar yadda muka bayyana a farkon shirin a najeriya har yanzu tsugunne bata kare ba a domin 'yan bindiga sun shiga garin shimfiɗa don kwashe mutane da kaddarorin da suka rage a daren jiya wakilinmu sani sha'abu malumfashi ya ba mu rahoton cewa sun kai harin gida-gida 'yan bindigan da sun sake komawa garin ne da marece kamar dai yadda mutanen garin na shimfiɗa suka koka inda suke roƙon gwamnati lallai ta tabbatar da cewa jami'an tsaro sun koma wannan gari nasu in ko ba haka ba duk wani abin da suka bari a gidan nan mutanen nan za su sace na saciya su kuma kona na konawa ilaikau hakan ya faru na kuma zanta da shi mai anguwan na shimfiɗa game da lamarin da ya auku jiran jiya gari Ka ji tsoron abin da kake fargaba ya faru go? Eh, dama je na gaya ma na ce mu yanzu abin da ke tsoron mu wurin nan babu wani jami'an tsaro guda da aka bari ko da a tura jirgi ya yi safiyo babu ya rika dan zagayen wurin nan babu. Mm. To tun daga ranar da mutanen mu suka fito mutanen nan suke cikin gari. Jiya na gaya ma saurin ma mata takwas da aka samu su ba samu da ba da sun fashe sun yawon gaba. Sannan yanzu bayanin da ke zo mu akwai yaro ɗaya wanda shi yana cikin garin bai samu fitowa ba shi ma. Mm. yanzu nan yana asibiti ma yana an magani saboda ya rigice ya hito saboda lokacin da yana cikin garin suka zo suka same shi cikin ɗaki suna kamun kaji su barayan saboda tun daga shekarun jiya zuwa jiya suna ta kwasa kafin suna lura kayayyaki suna fita da su a da zayen da abin na shi ma da ya ga dai sun kora kaji sai kajin suka shiga cikin ɗakin da yake sai suka ji mutum mutum suka je to za su je su gaya ma dan wata cewa ga akwai sauran mutum ɗaya cikin garin nan a lokacin da suka yi ta sai haye saman shigewa suka zo suka diba ba su gan shi ba saman shigewa yake ganin irin kona-konan da suke yi da kayan abinci wanda bai ɗaukuwa sai a kunna mai wuta inda wani ma kyaure yake mai kyau kawai sai sarewa ake ana cirewa daga cikin gidajen ke rudin da yake ciki saboda ai bai dauka ma zai rayu su fa hajjiya ta majalisar mu da ya zo ya dai ce za su sake koma su je su sake tattaunawa su ga yadda za a yi a yi yunkurin yadda za a yi dai a mai da jama'a tsaron amma har yanzu da nake wannan maganar da kai babu wani bayani da ya zo na ce ga wani matakin da ake ake shirin ɗauka muna dai saurari kuma an ce da an toye an kwashe kayan abinci an toye shi. Eh, gaskiya kayan abinci kan su wannan tun daga lokacin da aka dawo mutanen nan suke shigowa suna fasa kayan abinci mai mutane. To ruwan yanzu tunanin mu ma yanzu ko da an ce a koma wani bai ma da abin da zai ce inda an tabbata kaga an kwashe kayan abinci to ko ka koma da to za ka yi. To tun dai a jiyan dai sadda na zanta da shi mai bawa gwamnan jihar katsina shawara game da harkokin tsaro alhaji ibrahim muhammad katsina ya ce bayan da gwamna ya gana da su ya ba da umarnin cewa lallai su koma don a samar da tsaro ga al'umma wannan yanki to amma kuma dama galibi in an tashi irin wannan sai kuma an shiri yanzu dai abin da ake cewa shine mutanen garin su kara sa haƙuri a ga zuwa litinin dinnan sanda ayyuka za su daidaita sha malafashi mura amurka daga katsina a najeriya A gaida Sani Shu'aibu Malumfashi da wannan rahoton. A jamhuriyar Nijar a ƙarshen wani taro da ya haɗa sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da wakilan ƙungiyoyin cikin gida da na Majalisar Ɗinkin Duniya da na ƙungiyar tarayyar Turai don duba halin da ake ciki game da batun mutunta 'yancin mata da yara ƙanana. Ƙungiyar mata 'yan majalisar dokokin ƙasa ta buƙaci goyon baya wato ta buƙaci goyon bayan hukumomi da 'yan majalisar dokoki akan maganar kwaskware wasu dokokin da ake ganin ba su dace ba da tafiyar duniya a yau. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. galibin dokokin da nishar ke amfani da su wajen kare hakkin mata da yara kanana abubuwa ne da suka samo asali a 1961 waɗanda kuma masana suka gano cewa mafi yawancinsu sun yi hannun riga da yanayin zamantakewar al'umma a yau mafarin kiran wani babban taro da ya zakulo wasu shawarwarin da ke kunshe cikin wani kundin musamman da ake fatan ganin majalisar dokokin ƙasa ta yi na'am da su a matsayin doka honorable rabi mai turnam na daga cikin shugabannin kungiyar mata masu wakilci a majalisar dokokin kasa. ƙur'ani ya ba mata matsayi mai kyau na ci gaba amma wannan matsayin sai aka wayi gari masu karanta abubuwa sai suna karanta shi kamar ba a daidai ake karanta shi to shine muka gama da malamai da sarakai da masu ilimi na boko don mu daidaita wannan abin kowa ya gane ga yanda tsarin yake ɗabi'ar cin zarafin mata da yara ƙanana a ƙasashe masu tasowa irin su Nijar abu ne da ya zama ana magani kai yana ƙaba a cewar shugabar ofishin 'yan sanda mai kare hakkin mata da yara ƙanana komisar principal zuwa zai lamarin na buƙatar ƙara jan ɗamara in sun zo wajen mu da akwai ijiyar arme kullum muna nemo ne mu sasanta su mu kutanta musu da mace ba a mata haka na. ba a takura mata ba a bugunta ba a hana ta ta nemo abin da za ta zo ta taimaka ma iyali eh, mace in ta kawo kara wajen to gaskiya ta ji jiki to matsala yawanci in sun zo wajen mu mata da kansu su ne za su dawo kuma suke a sun janye kara. Kungiyar mata 'yan majalisa ta damƙa wannan kundi a hannun babban jami'in shiga tsakani na ƙasa mediator de la republique metr sirfi mega wanne shi kuma ya isar da shi a hannun mataimakin kakakin majalisar dokokin ƙasa kalla hankurau. ya ce da haɗin kan gwamnati za mu yi iya ƙoƙarinmu domin samar da ci gaban yaƙi da musgunawa mata da yara abu ne da ya zama dole a gare mu saboda mun san da cewa mata da maza tare muke rayuwa kuma akwai sauran aiki a wannan fanni yanzu dai aiki ya rage namu kuma ya rage na ɓangaren zartarwa Majalisar Ɗinkin Duniya da Tarayyar Turai sun taka rawa wajen shirya wannan zama da ke matsayin wani bangare na shirin haɗin gwiwar da suka kira Initiative Spotlight mai hangen kawar da ɗabi'ar cin zarafin mata da 'yan mata a doron ƙasa. Omer Kebiyu Kalemu PhD shine wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a wurin wannan taro. toutes les parties prenantes afin que le Niger respecte ses engagements internationaux ya ce mu a matsayinmu na majalisar ɗinkin duniya za mu ci gaba da dafa wa dukkan ɓangarorin da ke cikin wannan tafiya ta yadda Nijar za ta samu sukunin cika alkawalan da ta ɗaukar wa duniya akan batun mutunta 'yancin mata da yara ƙanana. magana ce ta sabke nauyin da yawa jaba a wuyanta. Daga cikin kujeru 171 na wakilcin al'umma a majalisar dokokin kasar Nijar mata na da kujeru 50 a halin yanzu. Adadin da ake ganin zai iya tasiri wajen ganar da daukacin 'yan majalisar su amincewa waɗannan shawarwari na kwaskwale dokokin da ake ganin suna haddasa tarnaki ga yaƙi da ɗabi'ar cin zarafin mata da yara ƙanana. nan gaba a cikin watannin na maris ne majalisar za ta yi zamanta na shekara-shekara don nazarin kudurorin doka wato session de sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Salamu muna barma kenan wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin da ke cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku samo mana ansar waɗannan tambayoyin. Wai shin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko da annabi Adamu duniya da wani harshe ko yare yake magana da matarsa hawa'u sannan sai tambaya ta biyu a afirka harsuna nawa muke da su waɗanda muke magana da su masu tambayar haɗin gwiwa kawo mai ruwa bajoga da alhaji kari bagi bajoga to idan malam kawo mai ruwa bajoga da alhaji kari bagi bajoga na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyinku daga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri wanda ya kammala bayar da ansa kan irin harshen da annabi adamu ya yi amfani da shi kuma har ya shiga bayani kan irin harsunan da ake amfani da su a afirka inda har ma ya bayyana tasirin harshen larabci kan manyan harsunan afirka yau sheikh zai dora daga inda yake cewa wasu yarurrukansu larabcin ce kashi hamsin daga cikin ɗari na yarensu sa'an nan mu dubi hausa ita kanta mafi yarin jaye daga cikin kalmomin da ake amfani da su a hausa kalmomi ne na larabci sannan baya ga alaka ta kasuwanci da kuma dangantaka da ke tsakanin hausawa da kuma addini ko kuma da sauran yarurrukan afirka da larabci to shi yasa larabcin ko da ba kai tsaye ake yin sa ba akwai gargaliya ko kuma da harjiya ta kowace ƙasa ko kuma kowane yanki alal misali a nan najeriya ai kaga akwai larabawan shuwa wanda suna shuwa arab wadda kuma suna nan a najeriya suna chadi suna wani yanki na kamaru da kuma afirka ta tsakiya to duk dai za ka samu larabcin ake yi ko da ba kai tsaye larabcin fusha ba ana larabcin ne da irin wato ainihin yadda ake fahimtarsa amma dai larabci ne sa'an nan kuma akwai yaren swahili wadda shi ma swahili din yana daga ciki ko a ce na ɗaya ko kuma na biyu yaren da aka fi amfani da shi a wannan nahiya tamu ta afirka wanda shi ma in ka dubi swahili kalmomi daban-daban daga cikinsa mafiya yawa larabci ne kamar misali a ce in za a yi gaisuwa a ce salama salama kabisa ko kuma irin su habari abin da ya shafi gai abin nan labari kenan ko kuma gaisuwa da makamantansu to kaga duk su ma larabcin ne wanda kuma shi wannan yare na swahili shi ma ana yin sa a kasashe daban-daban na afirka misali in ka dubi tanzania idan ka dubi uganda in ka dubi har zuwa su congo irin su burundi da kuma wani yanki na ainihin uganda da kuma kamar na faɗa a baya da kuma kenya duk ana amfani da wannan yare na swahili wadda kuma yare ne wanda yake mai saukin koya wadda ko zama kai da masu yi yau da gobe za ka koye shi cikin sauki saboda wato lafuzansa da kuma abin da ake amfani da shi wajen harufa duka abubuwa ne waɗanda suke masu sauki kwarai da gaske sannan kuma akwai harshen hausa wadda wannan harshe na hausa shine harshe na biyu ko na uku wadda aka fi amfani da shi a nahiyar ta afirka gaba daya wadda in muka duba a shakundum nan kasar mu najeriya da kuma kasar niger da kasar ghana da kasar ainihin wato hasuwa su burkina faso jamhuriyar benin togo su chadi su kamaru da har sudan kai har kasar saudi arabia har ma ya tsallaka zuwa su gabon da sauransu duk saboda ta riga ta watsu ko ta ina a nahiyar afirka don haka kuma koyanta babu wahala saboda saukinta da kuma abubuwan da ake amfani da shi wajen sadarwa a cikin harshen hausa to duk waɗannan harshe ne wanda yake shi ma daga cikin manyan harsuna in ma ya zama na biyu ko kuma na uku a nahiyar afirka wadda ake amfani da shi har ma zuwa ga wasu sassa na duniya wadda saboda ci gaban harshen zaka ga wato ko ina hatta kasashen turai irin su germany da amurka da kuma ainihin wato ingila suna da sassa daban-daban a manyan jami'o'insu da ake koyar da hausa wadda kuma saboda saukinsa za ka iske kafafen yada labarai irin su murya amurka da su china da su iran da kuma su bbc da kuma jamus da su faransa duka gaba daya suna da waɗannan sassa daban-daban na hausa sannan kuma sai yaren fulani wato fula shi ma harshe ne wanda yake mai girma kwarai da gaske a nahiyar afirka wadda yana da masu amfani da shi tun daga yammacin afirka har zuwa ainihin wato a gabashin afirka ko kuma yammaci maso arewacin afirka gaba daya duka ana amfani da kuma wani sashe na tsakiyar afirka irin su central africa chadi da kuma cameroon da su gabon da makamantansu to shi ma wanda yake ya haɗa mutane da yawa wadda kuma za ka iske kabilun da yake an taru gaba daya an zamo abu guda har ma wasu ba sa iya bambance waye bahaushe waye ba fulatani ko kuma waye bahaushe waye ba fulatani waye dan kabila kaza saboda watsuwar da fulanin suka yi a ko ina cikin wannan nahiya tamu ta afirka kuma suke da tasiri a duk inda suke sannan akwai yare na somali wadda in ka dubi shi yaren somali za ka iske kalmomin da ake amfani da su su ma sun so su ɗauko wasu abubuwa na larabci wadda kuma ba ƙasar somaliya ba kawai ake amfani da yaren somali in ka dubi irin su a puntland duk a somalin ne da kuma somaliland irin su ainihin wato a djibouti da kuma wani yanki na ogaden da ke kasar ethiopia duka suna amfani da yaren somali ne da kuma wani yanki ma na kenya su ma duk suna amfani da yaren somali sannan kuma daga cikin kamaiceceniya da yaren somali din nake da shi yana kama da a wasu gurare yaren amharic da kuma oromo wadda su kuma amharic din da oromo yawanci an fi yin su ne a kasashen ainihin eritrea da kuma ethiopia da kuma wani yanki na ainihin wato abin nan jibuti din su ko da yake duka dai somali ne wannan gurin saboda haka waɗannan yarurruka da kuma irin su yaren zulu wadda aka fi yinsa a kudancin afirka da kuma ainihin wato yaren yarbanci wadda shi ma ba najeriya kawai ake ba ana yin shi a ghana akwai a togo da kuma jamhuriyar benin da kuma nan ƙasa najeriya da kuma yaren ibo wadda shi mafiya yawa ana yin sa ne a wani abin a yankin kudancin najeriya wadda kudu maso kudu da kuma kudu da tsakiyar najeriya su suka fi amfani da wannan abin nan yare na wato kudu maso gabashin najeriya yare na ibo kenan sannan kuma akwai yaren zarma wato ma'ana zabarmanci wadda aka fi a ƙasar nijar da burkina faso da kuma wani yanki na kasar mali duka ana yi da kuma yankin benin wato kasar benin da kuma nan a arewa maso yammaci wajen kan iyakan najeriya ta hanyar kasar benin da makamantansu duka ana waɗannan yarurruka ɗin sannan kuma akwai yare da aka yi na mulkin mallaka wadda yawanci turancin ingilishi ke kan gaba wadda mu a nan nahiyar mu ta afirka ta yamma in ka ɗauki najeriya da ghana da su liberia da su sierra leone duk za ka samu shine yare wanda yake na gwamnati ko na hukuma sannan kuma da wasu kasashen namu na afirka sannan kuma akwai yaren faransanci wadda duk kasashen da yawanci faransa ta yi musu mulkin mallaka shi ma yaren faransa da wasu ɗabi'u da al'adu duka ya ɗauke hankalin mutanen shi suke yi sannan kuma akwai yaren portuguese wato inda ƙasa portugal ta yi musu mulkin mallaka su ma yawanci wannan yaren na harshen portuganci suke yi wadda in ka dubi can wasu kasashe abin da ya shafi su a angola da makamantansu irin su a gini conakry din nan duk za ka samu su ma suna amfani da irin waɗannan yarurruka na mulkin mallaka da aka yi musu to alal hakika kamar yadda masu tambaya suka yi tambaya to in muka dubi yadda yarurrukan suke a nan wannan nahiya tamu ta afirka to za mu ga cewa lallai yarurrukanmu na gida kamar da muka yi amfani da su ko muka ambata za mu ga suna da tasiri kwarai da gaske wajen ba ma yaren ba in muka ɗauki larabci misali su larabci ba yare ba ne kawai bayan yare yana da haruffan haruffansa wanda ake rubutu da shi ake amfani da shi sannan ka ɗauki swahili to shi kuma yawanci abin da ake amfani da shi shine haruffa wanda yake na boko duk da dai suna da haruffa irin na ajami kamar yadda hausawa su ma suke da shi misali idan za a rubuta wani abu wanda yake da swahilanci to za a yi amfani da haruffa na boko ko kuma a yi amfani da haruffa na ajami su ma haka hausawa suke to amma in ka cire irin su a yaren amharic da oromo wato yaren mutanen ethiopia kenan da sauran kasashe da ke kewaye da su irin su eritrea da makamantansu to su kuma suna da rubutu irin nasu na musamman to duk waɗannan dai yana gwada maka kenan cewa nahiyar mu ta afirka ta daɗe da wayewa kuma ta daɗe da ci gaba tun zamanin zamunna wadda kuma yawanci zaka iske wasu harsuna ɗin kamar yadda muka yi bayani cewa akalla akwai su a guda dubu biyu a wannan nahiya tamu ta afirka to wasu daga cikinsu mafiya yawa sun narke sun nitse sun bi manya-manya da ke kusa da su wasu kuma suna ne kawai amma akwai rabe-rabe da yawa kamar yadda muka buga misali da hausa sannan muka dubi a wani yanki namu na najeriya alal misali kamar jihar plateau jihar bauchi da kuma wani yanki na jihar yobe da jihar gombe da kuma jihar taraba to akwai kabilun jarawa suma to kaga in aka ce jarawan nan to akwai kabilu daban-daban ko kuma suna ne na kabilar gaba daya amma in ka duba za ka ga waɗannan jarawan ne waɗannan bankalawa ne waɗannan baɗawa ne waɗannan ga sunan dai da sauransu to haka dai abun yake haka su ma fulani din akwai wanda suke walaɗa ne akwai bokoloji akwai rahaji akwai makamantansu dai duk waɗannan abubuwa su ake magana amma in aka dunkule sai a ce to ai duka yare kaza ne to waɗannan su ne abin da muka iya bincika kuma muke fata wato ba za mu yi sake da abin da muka gada wanda yake mai kyau ba dangane da abin da ya shafi harshe da kuma tarihinmu. mu muna fata allah taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullah To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar shugaban majalisar malaman Izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri sai wanda ya bada umarni Hailu Haile da kuma injiniyan mu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wasalam. To shirin amsoshin tambayoyinku kenan da abokin aikinmu Ibrahim Kalmasi ke aika mana yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon kafar Chelsea ta soma shiga garari da fuskantar kalubale sakamakon takunkumin da aka kakaba wa mamallakin ƙungiyar ɗan ƙasar Rasha Roman Abramovich. Yanzu haka hukumar Barclays ta toshe asusun ajiyar banki na ƙungiyar bayan da gwamnati ta ba da sanarwar saka takunkumi kan Abramovich. Gwamnatin ta Birtaniya ta saka Abramovich a jerin sunayen waɗanda aka kakaba wa takunkumin ne a ranar Alhamis sakamakon zargin alakar sa da shugaba Vladimir Putin na Rasha. da yanzu haka ya kaddamar da yaƙi da kasar ukraine wannan takunkumin ya kuma kange abramovich daga cefanar da kungiyar duk da cewa ya ba da sanarwar kudurin sayar da ita a farkon watan nan na maris haka kuma takunkumin ya haramta wa kungiyar sayar da duk wani kayan ta a shaguna ko sayar da tikitin shiga filin wasa ko kuma cefane 'yan wasa tuni kuma da wasu kamfuna da ke da alakar kasuwanci da kungiyar suka janye na baya bayan nan shine kamfanin sadarwa da ke daukar nauyin rigunan 'yan wasan kungiyar wanda ya ce ya dakatar da hulɗarsa da kungiyar ta fan miliyan 40 a kowace shekara. a halin da ake ciki kuma ƙungiyar kwallon ƙafar barcelona ta ƙasar spain ta soma yunkurin sayan wasu zaratan 'yan wasan kungiyar ta chelsea biyu romelu lukaku da timo werner a kasuwar cefanen 'yan wasa ta bazara mai zuwa akwai raɗe-raɗin cewa ta yiwu mahukuntan ƙungiyar ta chelsea su sayar da wasu zaratan 'yan wasansu akan tilas idan aka buɗe kasuwar cefanen 'yan wasa domin kaucewa fadawa a cikin matsalolin kuɗi biyo bayan takunkumin da aka kakabawa mai kungiyar da ke kokarin toshe duk wata kafar kungiyar ta samun kuɗi. shahararren dan wasan borussia dortmund ta kasar italiya erling haaland ya zaɓi komawa kungiyar manchester city ta ingila a ƙarshen wannan kakar wasannin a can baya dai an yi ta danganta dan wasan dan kasar norway mai shekaru 21 da komawa wasu kungiyoyi da ke zawarcinsa da suka hada da real madrid ta kasar spain da kuma kungiyoyin chelsea da manchester city na ingila inda daga karshe zaɓi city ɗin rahotanni sun bayyana cewa tuni da city ɗin ta yi tanadin sayan ɗan wasan a bazara mai zuwa akan kuɗi kalilan da ba su wuce fan miliyan 63 ba halan ya sami zurawa kungiyarsa ta dortmund kwallaye 23 a cikin wasanni 20 a wannan kakar wasanni wanda ya bada adadin kwallaye 80 da ya zura wa kungiyar a cikin jumlar wasanni 79 da ya buga mata a kasar faransa kuma dan wasan gaba na kungiyar psg kylian mbappe ya shirya tsab domin rattaba hannun ragin komawa kungiyar real madrid ta kasar spain an daɗe ana raɗe raɗin komawar tasha madrid to amma yanzu ta tabbata yayin da ragin sa zai karkare da psg a ƙarshen wannan kakar wasanni masu shari'a kan lamuran wasanni na ganin hakan ba zai rasa nasaba da ɗan karancin fuska da madrid ɗin ta yi wa psg ba na yin waiwayen baya ta kuma fitar da ita daga gasar cin kofin zakarun turai a tsakiyar mako lamarin da ake hasashen zai iya yin sanadiyar rasa wasu zaratan 'yan wasa da dama na kungiyar ta psg murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria To a gaida Murtala Faruk Sanyin na masu saurare sai ku mana afuwan ba za mu samu kawo muku takaitaccen labaran ba a yau don haka anan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aikina da ya taya na gabatarwa Ibrahim Ka Almasi Garba sai kuma Hailu Haili da ya bada umarni da Zainab Abdulrahman da ta daidaita mana sauti. Ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.